Yau kuma wasan jirgin sama ake yi kenan. Eh wallahi baba, ai ne yanzu gaba ɗaya kawai so nake in zama matukin jirgi ne. To ai da ma faru. Ken ɗa ya gaji ubansa. A kana nufin kai ma ka taɓa tukin jirgi ne? Wato, faru sanda Makka ta mutu baka da wayo da na tabbata za ta baka labarin tukin jirgin da na yi a shekarun baya ni ne mutum na farko a najeriya da na fara tuka jirgin sama to ta yaya sanda tura suka kawo jirgin sama najeriya suka ce su ba ba za su iya tsayawa su koya mana ba amma me ga wannan littafin shine bature yake kiran shi manual ya kai girman haka suka ce da za ka sarrafa jirgi yana ciki hukumar Najeriya ta ce ta yadda aka ba su wannan littafin da ke mu a lokacin mu mu ne elders aka ce to gashi an kawo jirgi Najeriya so amma wannan littafin shine kawai za a bi a sarrafa jirgin nan waye zai iya kafin kowa bude baki ne wo na karbe littafin na ce ni ne nan zan iya shugaban ƙasa da gwamna suka taba aka buga taken Najeriya ah. ne wuf ne ga jirgi na ɗauko littafin nan ya kai haka na sa a gabana na buɗe chapter 1 yadda za a yi kawo jirgin kistata ma'ana ka tashe shi ina ga feji ya kai dubu na gama karance shafin nan tas na gabza jirgin nan ki ya tashi kawai na ji gwamnoni da 'yan majalisu da 'yan gari ana he baban rubu ana mun tafi ni ma na zira hannu ta windo na dinga na tafi chapter 2 chapter 2 yadda za a sa wa jirgi giya peji ya fi ɗari takwas da saba'in kawai iya da za ka sa jirgi giya nan ma na karance shi tas na sa jirgi giya jirgi ya fara tafiya nan ma aka fara tafi na tafi chapter tiri ina ga shafi ko ɗari tara da saba'in da uku ne eh shi ma na karance shi tas kawai na ɗaga jirgin nan ya sama na fara yawo a sama na fara neman chapter 4 yadda za a yi jirgi ya sauka babu na zagaye dubai ya kai su uku ina ga da ne wata bakwai a sama ina yawo na rasa yadda za a in sauke jirgin to kuma ta ka sauko haɗin gwiwa aka samu janwan najeriya da janwan dubai aka samu aka sa na tsakiya aka janyo ni na sauko tun daga lokacin na ce ni na ritaya kan dai ba irin wannan nake son ka ji shashasha kai abin da kasar ka za ta yi alfahari da kai an yaran nan ma ba ta ne ba kun je sami ne ji a jiki